kamar inda kuka sani jam'iyoyi goma sha biyar ne suka aje takardunsu kuma da aka bincika sai aka samu goma wanda su ne suka cika sharaɗin zama takara kamar sharaɗi na mutum sai akwai shekarun da ya kamata ka samu abin nan don ka an samu wasu takardunsu ba su da wannan shekarun akwai kuma ka san mata tunda ya kamata a kaɗan ma a ce akwai eh, gungun mace guda sai ta rike mace guda cicilin mace guda sifiliyan wasu he suka sa maza zalla don ka kamar irin wani sharaɗin ne dai wasu ƙungiyoyin na siyasa ba su kaba don wannan kotu ba ta karɓi takardunsu ba eh, kotu ta aiko mana wannan takarda kuma daga wajen mu insha Allah muna nan muna shirye-shirye kai katin zabe an aika su duka kasashe goma sha biyar inda za a yi wannan zaben bandona akwai kayan zabe wanda wasu a motoci ne aka kai su an kai cote d'ivoire an kai ghana an kai benin an kai togo an kai nigeria sauran wanda yake duka saboda kai matsala tsaro da jirgi ne za a kai su kuma su ma an ta a kai su zuwa yaushe kenan su masu kada ƙuri'a za su fara amsar katin zaben nan jadawalin da muka huddo sai ke ashirin ga wannan watanni za a fara ba da katin zaɓe eh mai abin da ka nike jajjada wannan katin zaɓe da ja sun je wajen hukumomi na seni wanda ake cema commission administrative suna hannun su don ku zasu shirye-shirye tun da shi raba katin zaben ba Eh, jaka wurin jakada bane za a zo amsa ba ambasada bane ko kwansila za a zo amsa a'a akwai wani abu wani wurare wanda muka keɓe wanda ake ce masu CAV nan ne za a je akwai wakilan mu wanda za su samna kuma kusa da inda mutum da inda mutum inda mutane suka yi rijista nan za su je su amshi wannan katin zabe hmm. eh tunda ba a so a ce sai ka zo ambasada ka amsa tunda wasu suna nesa da ambasada mahiwa kamar wurin bakin kasuwa ne ko ko bakin ma'asanantar su eh don wannan babu wata matsala da eh, za su je su amshi katin zaɓe kuma ban da wannan bisa wannan raba katin zaɓe eh, mun yi gangami na jan hankalin mutane na waye ma kai mutane bisa ka'ida ke sai kana da katin zaɓe za kai zaɓe kenan ya zama wajibi ga duk wanda ya rijista ya amshi katin zaɓen shi wannan na nufin a wannan karin tabbata lalle zaben nan eh, na yan wakilan yan Nijar mazauna kasashen waje za a yi shi ba wata tantama eh insha Allah kun san komai na Allah ne mai insha Allah mu dai daga wajen babu wani tantama 18 ga watan Juwan wannan zaɓen za a yi shi